الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد زامي درسي نتريبيو دتسعين دبيو أتكن كراتمنا الموطأ كالإمام أبي عبد الله مالك بن أنس رضي الله رحمة رحمه الله يو أشرند أكو قوة المحرم هجرة دبودة دريهدو دا wadda ta daidai da sha takwas ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar ta miladiya muna cikin babu jami'i bai ta'am babin babu jami'i bai ta'am babin da ya tattara a wato matsaloli daban-daban a kan cinikin abinci baka rufe ba kan cinikin abinci ne babin da muka tsaya a ciki mun tsaya a kan maganganun Imam Malik a kan wannan babin sai mu dora akai inda ya tsaya inda mu tashi inda ya ce kala Malik wa mimma <clears throat> yushbihu dhalika zalika na saman shiga tashi ومما يشبه ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة نعم mun tsallake na akwai na bayansa akwai na bayansa wa zalika ana al-ilmi anzaluhu ala wajhi al-ma'ruf to shikenan tunda kace an rube amma mun yi shi nan mu ƙara to mu ƙara faɗa qala بسم الله الرحمن الرحيم قال مالك ومما يشبه ذلك مالك يتي ومما يشبه ذلك da cikin abin da yake kama da wannan to tunda mun yi shi menene zalika at-tawliya eh shine ai wa mimma yushbihu zalika to menene kama da wannan menene wannan din at-tawliya wa ana magana akan a tauliya da a shirk na'am shigar da tauliya da togace tauliya eh. da shirka da iqala mm. akan sayar da abinci kafin a karba Hani ya zo, saboda waɗannan abubuwan guda uku mun ce ana yin su ta wace fuska ne ta fuskar ma'aro mm. ba ta fuskar ne ba bai al-mukayasa al neman samun riba da fifiko tsakanin masu mu'amalar ciniki ba domin dukan hanci ba ne domin kyautatawa ake yi saboda haka aka togace su daga hali to shine malik ya ce wa mimma yushbihu zalika daga cikin abin da yake kama da wannan wato abin da shari'a ta togace daga hani ta halatta shi saboda aiki ne na ma'arufi a cikin babin ciniki daga ciki shine wanda malik zai faɗa yanzu na'am anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Allah sallallahu alaihi wa sallam naha an bai'il muzabana yayi hani ga barin cinikin almuzabana hmm. menene cinikin almuzabana sayar da busasshe da danye hmm. ko sayar da busasshe da ɗanye a cikin abincin da yake ribawi dole sai ka ƙayyade hmm. a cikin abincin da aka hana riba a cikinsa aka hana fifiko wajen musayarsa hmm. kamar sabon dabino da tsohon dabino hmm. ka sayar da su tare bai halatta ba ka sayar da wannan da wannan bai halatta ba haka zalika wato tsohon ne da wato haka zalika ka sayar da busasshen inibi da kuma inibi wanda yake sabo shi ma wannan bai halatta ba saboda ni me yasa bai halatta ba saboda hmm? ana samun tafadul a tsakani na'am akwai fifiko a cikin ana samun fifiko fifiko eh. ni ko ba na son ku ce ana samun fifiko sai dai a ce me Eh, adamu tamatun ba a samun daidaito shi ya wannan shi ne ya fi dika ba a samun daidaito daidaita ai shi ai dama saboda jibawi ne dole a daidaita tsakanin dabino da dabino mudu da mudu sa'i da sa'i in aka sayar da shi da ɗanye za a samu wannan daidaiton ba za a samu ba shi yasa aka hana saboda riba tana shiga cikin almuzabana illar hanin ribal fadl to kaga hani ya zo ko to amma sai ya ce ne wa arhasa fi bai'il araya mm, wa arhasa fi bai'il araya amma yayi ruksa a cikin cinikin al'araya bi kharsiha min at-tamr bi kharsiha min at-tamr mm. ta hanyar yin kardadonta daga wato abin da za a sayar da ita abin da yake kan idanun a kan bishiya na sabon dabino da kardadan abin da yake shine gwargwadonsa mina tamri na busasshen dabino ko? kun tuna da al'araya aiko? Hmm. wa zai bayyana mana yaya al'araya yake cinikin araya na'am hassan al'araya na malam uzairu eh eh eh a kakarsa a sayar da shi a sayar da sabon dabino da busasshe da busasshe to menene ka'idarsa kada ya wuce wasu biyar kar ya wuce wusuki biyar kar ya wuce wusuki biyar an yi to wannan ai ruksa ne mm. an fahimta to ita a raya ita ma abu ne da ake yi lil ma'ruf mm. don kyautatawa mm. saboda mutane ne mabukata suna so su ci sabon dabino ba su da kuɗi tun da kuɗi ba a saman ba mai yawa ba ne a madina ba su da kuɗi na zinare ko na azurfa da za su sai sabon dabino abinda suke da shi shine busasshen dabino da suke ajiyewa ya shekara da shekaru suna rayuwa a kansa to sabon dabino ya zo kowa yana so ya saya kowa yana so ya ci sai aka yi ruksa cewa za ku iya sayan wannan sabon dabinan da tsohon dabinanku da kuke da shi in suka sai sabon dabino da tsohon dabino sun yi muzabana ko basi ba ababa kai nake tambaya akwai muzabana ko ba muzabana akwai muzabana to amma sai aka ce ya halatta aka sauƙaƙa musu domin me domin bukata suna da bukatar su ci sabon dabino ko ba su da halin saya sai aka sauƙaƙa musu si abin da aka haramta domin nan wajen babin ma'arufi ne kyautatawa ne da sauƙaƙa musu ba zancen cin riba da su ba zancen cin riba sai aka halatta to kamar wancan ne da sharika da tauliya da iƙala aka halarta ta daga sayar da abinci kafin a karbe shi wanda aka hana saboda dukkan kowanne daga cikin wannan ana yin sa ne domin kyautatawa ko ba haka ba mun yi muku an yi bayanin tauliya ko da sharika ko da ikala ba lokaci ballantana mai in ba haka ba karatun nan sai ana kongoba kan baya don sau da yawa waɗansu suna jin waɗannan abubuwan marar farko sau ɗaya ba kamar a yi maganar farlan alwala ba ne an saba ana jin sallah ana jin sujada kabli sujada ba'adi duk an san wannan amma irin waɗannan tauliya sharika muzabana watakila jinsu ake daga farkon ji ko ba kowace za a rinka jinsu don ba kowace ake maganarsu ba shi yasa maimaitawar yake da amfani shi za a gudunar ta yin tambayar na'am don aka wuce wani abin ya zamanto an wuce shi kenan to sai ka ga irin surar da mutum yake da ita eh, watakila ba lallai ita ce surar ta hakika ba amma yana komawa yana daɗa ƙara sai ta fahimtarsa sai ya san yadda abin na ɗin yake to kun fahimci misalin da malik ya kawo ya ce kamar yadda aka yi ruksa a kan araya daga hannun manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga cinikin muzabana an yi ne saboda mai saboda ma'aro eh, saboda ma'aro to haka zalika na sharika da a yake na'am wa inna ma furqa baina zalik to abin da yasa aka bambance tsakanin wannan anna bai'al muzabana cewa shi cinikin muzabana wato cinikin da ake yi na a sayar da sabon dabino da tsoho bai'un ala wajihil mukayasati wat tijara ciniki ne da ake yin sa ta fuskar mukayasa neman cin riba wa tijara da kasuwanci hmm. wa anna bai'al araya shi ko cinikin al'araya. araya ala wajihil ma'ruf shi ana yin sa ne ala wajihil ma'ruf ta fuskar kyautatawa la mukayasata fi babu neman cin riba a cikin sa hmm. wanda ya haka so yake kyautata ma mabukaci ba zan ya ci riba da shi ba hmm. saboda haka abin da yake an hana sai aka ba da dama a yi aka kayyade kan cewar don a tabbatar cewa ba don cin riba ba ne aka ji kai kar ya wuce hamsatu auso wusu ibiyar wusu ibiyar to kuma wannan mikidarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya kaddara shi kiyasi ba ya shiga cikinsa a wajen mafiya yawan malamai da suka ce kiyasi ba ya shiga cikin takdira wannan takdiri ne da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi. to kuma watan al'araya waɗansu sun iyakance shi da dabino waɗansu kuma sun ce zai kai ya zuwa ga inibi tunda shi ma illar duk ɗaya ce hmm. ah, to rannan muna karatun usul wani ya ce to za a yi a kan masara hmm. za a yi bai'ul araya a kan masara a sayar da masara da ke cikin ah, ah, sankwanta da kuma masara wadda take ake auna ta tunda shi ma aka yi haka zai iya zamantowa muzabana tunda baka san tabbaci tsakanin daidaito tsakanin wannan masarar da wannan ba tunda kardado ne za a yi to za a iya yi mikidarin hamsatu auso hmm. to amma ita masara akwai wanda zai kwashi wato a kwano 300 domin ya ci sabuwar masara ya kwashi kwano 300 don kawai ya ci sabuwar masara sai dai don ya sayar to kaga ku in batun sayarwa ne ma'arufi zai shiga ciki aga ma'arufi ba zai shiga ciki ba saboda haka ai kiyasun masara a kan dabino wannan ko kuma ai kiyasun tumu kan dabino shi wannan ba zai taso ba na'am eh eh sai su ba da busassar suna yi a ƙauye suna yi suna a abu ba misali ba suna yi <laughs> suna yi sha'awar sabon ake dan a ci kuma shi cinsa da ake abinci ne ita ku sabuwar masara na marmari ne cin marmari ne akwai wanda zai je a gidansa ya ce yau babu abincin rana masara za a dafa ko a gasa masara a ci ba ba tuwo eh, ba wake da shinkafa <laughs> eh, ko ba haka ba kagan aka yi haka Eh, yar mutane ta je ta ce ba abin da yake ciyar da mu sai busasshen sai gasasshen masara <laughs> na'am saboda haka raya ba za ta shiga ciki ba ba za ta shiga cikin cinikin masara ba a zahiri na'am <coughs> qala malik maliku ce. wala bari an yashtari rajulun ta'aman baya kama ba bai kamata ba mutum ya sai abinci bi da rubu'i ko sulusi kashi ɗaya cikin uku aw kisrin min dirham ko kuma da wani bangare na dirhami na darahim na kudaden dirhami ala an yut ala an yu'ta bidhalika ta'aman akan cewar a bashi abinci a bashi da wannan wato da wannan canjin a bashi abinci ila ajali ya zuwa ga ajali wala ba sa an yabta a rajulu ta'aman amma babu laifi mutum ya kai abinci da kisirin min dirhamin da wato bangare na kudaden dirhami ila ajalin ya zuwa ga wani ajali sun mai yuɓa dirhaman sannan sai a bashi dirhami cikakke wa ya akudu bi ma baƙi lahu min dirhamihi sil'atan min sila kuma ya ɗauki da abin da ya saura na dirhaminsa wata wato kayan rulla su ne kayan amfani daga cikin kayayyakin sayarwa kayan koli li'annahu a'tal kisra alladhi alayhi fiddatun domin ya ba da wannan bangaren da yake a kansa wato ya bayar da fiddatan ya bayar da azurfa wa akhadha bi baqiyati dirhamihi sil'atan kuma ya dauka da sauran dirhamin nasa ya dauki kayan koli kayan amfani fahaza la ba'sa wannan babu laifi a gare shi wato mutum kun san kamar yadda muka ce babu bangare na dirhami a <coughs> lokacin babu rabin dirhami mm-hmm. ba rubu'in dirhami ba sulusin dirhami sai dai dirhami daya kawai to idan ka tashi sayan abu na rubu'in dirhami ko na sulusin dirhami ka sai abinci da shi sai ka bayar da dirhami guda cikakke ka ce to sulusin dirhami shine wannan abincin da na saya kuma sauran sulusi guda biyu da suka yi saura a bana abinci ila ajalin ya zuwa ƙarshen sati to mali ya ce ba zai yi wannan ba ba zai yi wannan ba domin in yi haka me zai faru na'am bashi ina bashi da bashi ya zama an biyo shi bashin abinci na'am eh ila ajali ya ake zama bashin ciniki eh to ciniki na bashi bai halatta ba a ai ya bashi babu zancen kana daini bidaini ne ba daini bidaini bane ka fahimci surar wato ya bada dirhami guda daya ya ce mu ɗauki mu ce rabi rabin dirhami a bashi ya zo zai sai kwano ɗaya na alkama zai karɓe ta yanzu ɗaya rabin dirhamin kuma tun da ba zai iya bashi rabin dirhami ba sai bashi dirhami ɗaya ya ce to ɗaya rabin kuma a bashi wato alkama amma kwano biyu amma a ƙarshen wata ka fahimta a ba ajiye ba ya zo ba zai iya karyar dirhamin ba sai ba shi dirhami daya yanzu da ya ba shi dirhami daya ya ce kwano daya na alkama da na saya yanzu rabin dirhami ne yanzu ba ina bin sa rabin dirhami ba ina bin sa rabin dirhami sai ce to me kun rabin dirhamin da nake bin ka zaka bani tunda ba zan iya karya shi ba in karshen wata yayi ka bani kwano biyu na alkama an fahimta ya zamanto cinikinsu ya zamanto sun yi balan. amma ba za su yi balans ba sai yaushe sai karshen wata eh? ya bar canjin a wajensa amma maimakon canjin shine ya sai abinci ila ajali to me sa wannan surar bata halatta ba Na? ta ina ya wanda zai karba ila ajal ai dama dukkan ciniki inda za a yi ila ajal ai dama lil eh, eh, wato lil ajal hazzun fil saman abinda za ka saya a biya ka yanzu in za ka haƙura sai an jima za ka iya biyan kaɗan a baka da yawa tunda za ka haƙura sai an jima ko ba haka ba Tun da wannan dirhamin ɗaya da ya karba zai iya juya shi ya samu riba daga gare shi amma me yasa mali ya ce wannan surar ba ta halatta ba shi ma bai wuta mu na'am eh ina zarar ba zarar bai wuta mu ne qabla an yusafa babu zarar eh bai wuta mu qabla an yusafa ya zai zama to bai bai wuta mu qabla an yusafa abincin sa ne eh. bai sayar ba idan ya zo karɓar lokaci ko babu shi ba ya zai zama riban nasa san barakan fi riban nasa an samu cinikin abinci da abinci da ajiyar ko ba haka ba ciniki ne ya faru ya sayar da abinci tare da nisfu dirham eh, an sayar masa da dirhami da abu na abinci ila ajar saboda haka an samu bai utsa'ami bi ila ajar an samu riban nasa an fahimta ko ba haka ba wannan jinkirin da aka samu riban na sa ne shi yasa malik yace bai halarta ba <laughs> malam uzair za mu zo sabaka ka nazar ka tsallake ai la ba'asa din ba wannan bace la ba'asa din sai idan wato wannan surar kana ji sai yace yanzu dirhami daya gashi na baka rabin dirhami a bani kwano ɗaya na alkama rabin dirhami ƙarshen rabin dirhami a rabin dirhami a rabin dirhami ka bani a ka bani rawani ka bani rawani harsa ka bani rawani harsa ko yanzu ko ila ajali ya ce wannan babu laifi fa haza la ba a saboda ba abinci da abinci ba ne babu nasa an fahimta na'am qala malik maliku yace wala ba sa an yada ar-rajulu inda ar-rajulu dirhaman babu laifi mutum ya ajiye dirhami a wajen wani mutum ثم ياخذ bi بربع او بثلث او بكسر معلوم سلعه معلومه sannan sai ya karba da rub'in wannan dirhamin ko sulusunsa ko wani bangare wanda yake sananne sai ya karbi sil'atan wani abin saye ma'alumatan sananniya Fa'ida idan lam kun fi dhalika si'run ma'alum. to amma idan ya zamanto abin da zai saya din babu faraki sananne a cikinsa. sa wa rajul sai mutumin ya ce minka bi si'rin kulli yawmin zan rinka karɓa daga wajenka lisi'iri kulli yawmin da farashin kowane rana fa hadha la yahil wannan bai halatta ba li'annahu gharar domin wannan gharar ne yaqillu maratan wa yakthuru wani lokaci farashin yayi kadan wani lokaci yayi yawa walam yaftariqa ala bai'in ma'lum su rabu ba akan ciniki sananne an fahimta ya bashi dirhami guda daya dirhami guda daya din nan sai ya ce sulusinsa kullum zan rinka sayan zan rinka sayan rawani sananne ko zan rinka sayan ba dai abinci ba wata sil'a zan rinka sayan a a a a a a wani misali za mu ɗauka eh, man shanu a man shanu ma ai abinci idan ne kar mu kawo sha'anin abinci to takalmi Eh, takalmi ya je yan takalma zan rinka kullum zan rinka sayan takalmi da farashi sananne farashi sananne to malik ya ce babu laifi har ya zama to sun yi balan ya ba shi dirhami ɗaya yau ya ɗauki sulusi da sulusi ya sai takalmi gobe ma da wani sulusin ya sai takalmi jibi ma da wani sulusin ya sai takalmi in yi haka sau uku sun yi balance ko to a cikin akwai rikici a cikin wannan akwai rikici kaga babu ce babu rikici saboda ciniki ne wanda aka yi shi sun kulla shi akan abu wanda yake sananne abin da ya bayar sananne ne abin da zai dauka sananne ne to amma idan ya ce zan rinka saya kullum da farashin da ya kama ba su haddade farashi ba da farashin wannan rana yadda ya kama to wannan bai halatta ba domin eh, sun kulla ciniki a kan farashi wanda yake ba sananne ba wannan shine algarra ne malifi ya ce walam yaftariqa ala in ma'lum ba su rabu ba akan ciniki sananne ko ba aka ba shi ya san abin da ya bashi kuma ya san abin da zai rinka ɗauka. amma farashin abin da zai ɗauka ɗin an san shi ba a san shi ba to sai ya wannan akwai gharar na'am qala malik maliku yace wa man ba'a ta'aman jizafan wanda ya sayar da abinci tsibi ba wato wanda ake aunawa ba na'am walam yastafni minhu shay'an bai togace wani abu daga cikin wannan abincin ba thumma bada lahu an yashtari minhu shay'an sannan sai ya bayyana sai kuma ya wato bayyana a gare shi yayi nufin ya sai wani abu daga cikin wannan abincin fa innahu la yasluhu lahu an yashtabiya minhu shay'an illa ma kana yajuzu lahu an yastasniya an yastasniyahu minhu to baya halatta a gare shi ya sayi wani abu daga wajensa sai dai abin da ya halatta ya togace a cikinsa wadhalika as-sulusu wannan ku shine as da abin da yake kasa da shi fa in zada ala sulus to idan ya karu akan sulusi Fara dalika ila almuzabana to wannan sai ya koma ya zuwa ga almuzabana wa ila ma yukra ya zuwa ga kuma abin da yake ake kar aka aka karhanta aka kiyinsa fala yanbaghi lahu an yashtari minhu shay'an da haka baya halatta a gare shi ya sai wani abu daga ciki illa ma kana yajuzu lahu an yastasmiya min sai dai abin da yake halatta a gare shi ya togace a kansa wala ya juzu lahu an ya sasniya min hu illa sulu ko ba halarta a gare ya to sai dai sulu si fa ma duna ko abin da yake kasa da haka wa hada al amru alladhi la ikhtilafa to wannan shine al amarin da yake babu sabani a gare shi a wajen wato ya sayar da abinci tsibi bai to komai ba daga ciki yace na sayar maka da wannan banda sulusi to sannan sai ya so ya sai wannan abincin wanda aka sayar wanda ya sayar da shi wanda shi wancan mutumin ya sayar da shi juzafan tsibi ba a san ko nawa bane shi kuma ya tashi zai sayar zai saya ne da abinci to wannan bai halarta ba domin zai zama to muzabana tunda wannan tsibi ne ba a san adadinsa ba amma idan yace ce idan ya abinda zai saya in yace zai sai sulusun wannan to wannan ya halatta domin ya halatta mutum ya istisna'in wa togace sulusi ko kasa da haka saboda wannan kaɗan ne kamar yadda aka ce ya halatta a togace a raya saboda ma'arufi to shi kuma wannan ya aka ce ya halatta a togace sulusi saboda sulusi ba abu ne mai yawa ba saboda shi algarar da ke ciki da kuma ihtimalin samun riba idan ya zamanto cewar wato kaɗan ne to shari'a ta halatta shi to wannan malif ya ce wannan shine al'amarin da babu saɓani a gare shi a mu ishara ga me ishara ga cewar wato wannan al'amari al'amari ne wanda yake akwai saɓani amma shi wannan shine abinda ya zaɓa hmm. Hmm. an fahimci wannan ko? na'am saboda kun ga saboda shi algharar wato ana sauƙaƙe shi tunda gharar akwai wanda yake a labudda min dole sai an dole akwai wani gharar inda labudda minhu akwai kuma wani wanda yake mutawassit ne to akwai alfahish alfahish ne bittifaq ba a yadda da shi amma wanda yake dan kankani shi kuma bittifaq ana yadda da shi kamar ka zo za ka sai a za ka sai dila ta atamfa aga in ka sai dilan nan ta atamfa dole a ciki watakila a samu wata wadda take akwai dan dameji a ciki ko dan wani baci ko makamancin wannan kaga baka gama sanin abin da za ka saya ba wannan ba gharar bane kama labudda ne saboda bukata ta sa dole a yi wannan mu'amala ko ka tashi za ka sai gida an yi maka foundation an yi foundation ba ka sanya ake foundation ɗin nan ba mai ƙarfi ne ko ba mai ƙarfi ba ne ba ka san ƙidarinsa ba ka ga wannan garar ne amma za ka sai gidan nan a haka to wannan garar ne wanda yake ba yadda za a yi bisa larura dole a karɓe shi to kamar istisna'in sulusi ɗin ne shi ma an yi istisna'insa saboda garar ne wanda yake ba mai tsanani saboda rashin yawa saboda ka'idar yawa da rashin yawa a wajen malaman fiqihu shine sulusi saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam na sa'ad ibn abi waqqas da yace as-sulus wa sulusu kathir eh, wato kai kyauta da sulusi kuma sulusin nan ne yawa ne na'am mu je babin da ya biyo baya babul kunatu wa rabin awa masha Allah na'am باب الحكرة والتربص باب الحكرة والتربص باب واتو أجي أبنشي فوقوية أبنشي الاحتكار بودي ɓoye abinci wata rabbus da sauraron farashin al'amari da sauraron farashin abin sayarwa sauraron kasuwarsa ta zo domin farashin ya tashi al'istikar abinda ake nufi kamar yadda albaji ya fassara shi shine iddikharul mabi al-iddikharu lil bay wa talab ar-ribh bi taqallud aswa shine ajiye abin sayarwa domin ka sayar da shi da kuma neman riba saboda canzawar kasuwarsa kasuwarsa za ta canzu saboda haka sai ka ajiye kana tsammanin farashi zai tashi sai ka sayar ka samu riba amma al-iddikhar lil ka ajiye abin da ka siyo don ka samu lokacin tsada kana da abinci a gida ka je ka sai shinkafa ka jirge a sto ɗinka saboda ka san za ta zo ta yi tsada in ta yi tsada za ka samu abincinka a gida cikin sauƙi wannan ba shi ake nufi ba wanda aka yi domin a yi kasuwanci a samu riba shi ne wanda ake magana a kansa ana an fahimta? Hmm. wannan babin yana da muhimmanci saboda a cikinsa ake mm. saboda a cikinsa ake kuma alhamdulillahi Allah ya sa ga albaji ya yi kyakkyawan bayani a cikin sharhinsa na wannan littafi da muke karanta almuwatsa za mu ɗanyi ishara akan maganganun da ya kawo da tafsili don a fahimce shi yadda yake na'am قال حدثني يحيى عن مالك yahya ya zanta min hadisi an malik daga malik annahu balagahu anna umar ibn al-khattab cewa riwaya ta riske shi cewa umar ibn al-khattab amirul mu'minin radiyallahu anhu qala la hukrata fi suqina yace la hukrata fi suqina babu koyewar abinci a cikin kasuwar mu kasuwar garin mu la ya'midu rijalun ba la ya'midu rijalun mutane ba za su nufi ba bi aidihim fudulun min azhabin da a hannunsu suna da rara na kudi na zinare suna da rarar kudi a hannunsu ila rizqin min rizqillah ya zuwa ga arziki daga arzikin Allah nazala bi sahatina da ya sauka a cikin farfajiyar mu wato aka kawo shi garin mu fa yahtakirunahu alaina su boye shi akan mu walakin ayyuma jalibin jalaba ala amudi kabdihi fi shita'i amma dukkan mai kawo abinci daga waje wato ya dauko abinci ya soyo ya shigo da shi cikin garin mu ala amudi kabidihi alan akan wato bayan akan kashin bayan hantarsa wato akan kashin bayan dabbarsa mm. dan alkabid ana magana wato ana annab sallallahu alaihi wasallam yace akbadil ibid mm. wato hantar raƙuma hmm. to ba ana magana kan cewa wato wanda ya je ya ɗauye amfani da dabbobinsa ya kawo abinci daga waje daga wajen wannan garin shita'i a lokacin sanyi wasaifi da lokacin zafi ba umar to wannan bakon umar ne wannan wanda ya haka bakon hmm. umar ne falyabi kaifa sha Allah yayi ciniki ya sayar yanda Allah ya so wal yumsik kaifa sha Allah ya rike yanda Allah ya so hmm. to wannan shine qaba'in sayyidina Umar a matsayinsa na amirul mu'mini to maliku rahmatullahi alaihi anan shine sai ya tafsir da aka tambaye shi cewa menene hukuncin mutum ya rike ya ajiye abinci da kowaninsa yana ƙaunar tsadarsa in yayi tsada sai ya fito ya sayar da shi ya ce ma alimtu bi nahayin ban san cewa an hana wannan ba wala a'lamu bihi ba'sa kuma bana sanin wani laifi akan wannan ya habisu idan sha'a ya ajiye idan ya so wa yabi'uhu idan sha'a ya sayar da shi idan ya so wa yukhrijuhu ila baladin akhar ya fitar da shi ya kai shi wani gari qila li malik sai aka ce ma malik faman yabta'u at'am fa yuhibbu ghala'ahu yace to wanda ya sai abinci fa so yake abincin kudin sa ya tashi so yake so yake kasuwar sa tashi ya sai albasa ya ajiye yana so kullun yana bibiya yaje albasa yaushe za ta tashi abin da yake so kenan qal sai yace ma min ahadin yabta'u ta'aman aw ghayrahu illa wa yuhibbu ghala'ahu ai ba wanda zai sai abinci ko waninsa face yana so wannan abin ya tsada akwai wanda zai so ya sai abu kuma abin ya rahusa kowa in ya sai abu ba fata yake abin kudinsa ya tashi bai saya to wannan shi ne to amma me ake nufi da hani akan la ya illa khafi dan ya zo a hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu mai ɓoye abin saya yana jiran abin ya tsada sai wanda yake mai gangancin kuskure to me ake nufi da wannan tunda magana ce ingantatta ta magana annab sallallahu alaihi wasallam sai suka ce hannun da ya zo akan wannan ya zo ne akan wanda ya saya a lokacin wato a tsada abinci yana tsada sai ya sai sama da abin da yake bukata domin ya ci to shi ma an kasa shi kashi biyu idan ya zamanto cewar lokacin da ya saya <clears throat> idan gari ne wanda yake akwai ƙauyuka a gefe ana tsada a cikin gari amma ana rahusa wato ana tsada a cikin gari amma a cikin ƙauye ana sauƙi sai je ya siyo a cikin ƙauye ya zo ya kawo gari ko kuma bil'ak ya saya a birni ya je ya kai ƙauye idan irin yanayin garin da wato gari ne wanda yake bai kai girman irin manyan garuruwa ba gari ne wanda zai tasirantu da canjin farashi tsakanin gari da wajen gari to a nan wajen in lokacin tsanani ne lokacin tsananin tsada in ya saya ya ɓoye to wannan aka hana in kwa lokacin ba lokacin tsanani ba ne lokacin rahusa ne da yalwa da kakar abinci sai ya saya ya ajiye domin farashi ya tashi sawa'un a ƙauye ne ko a birni ko babban gari ne ko ƙaramin gari ne inda ya saya a lokacin kata yana jiran cewar lokacin wato tashin farashi ya fito da shi ya sayar to wannan babu laifi saboda abinda ake dubawa cutar da al'umma don a lokacin nan akwai cutar da al'umma bal shi ne ma ya bijira kansa ga garari don ta yiwu ajiyan nan da ya yi yana tsammanin kudin zai tashi akwai da yawa irinsa lokacin da ya fito da shi kowa sai ya fito da nasa sai maimakon ya tashi sai ya rope sai ya fada ciki ya dauki kasara ko bai dauki kasada ba to me muka wanda ka'ida muka ce a cikin ka'idodin fiqh wanda aka ɗauka daga hadisi akan wanda zai ci riba alharaju bibbaman ko kuma algunmu bilgurm za ka samu riba idan ka ɗauka da ka ɗauki kasada sannan shi kansa da ya ajiye abincin bai biya kudin ajiya ba? bai biya kudin kashe kwari ba bai biya kudin masu gadi ba duk ba ya yi wannan ba da ya sayar duk zai biya wannan ko ba haka ba in ya sayar a lokacin watakila ya sake sayowa ya sake sayarwa ya sake sayowa ya sake sayarwa bai tsaya ya ajiye ba duk zai yi wannan ajiyar zai biya kudin masu gadi zai biya kudin magani duk ba zai wannan ba saboda haka shi kansa a cikin lissafin nasa ai akwai daukan kasada da garari watakila ya yi lissafi ya kwana a ciki wannan sai ya ƙi yin wannan ya sauƙaƙa ya fitar da shi kuma ya zama kan cewa ya samu riba fiye da tasa tunda ya samu damar a taqlid jujjuyawa to shi ya sa aka ce shari'a ba ta hana ma mutum amfani idan ya zamanto wannan amfanin nasa ba zai bayu ya zuwa ga cutar da al'umma ba in zai bayu ya zuwa ga cutar da al'umma shi ne aka hana shi to sannan abinda aka hana na ai na ajiye shi waɗansu sun keɓance shi da abinci waɗansu kuma suka ce a'a dukkan wani abu wanda yake buƙatar mutane tara ta da shi in dai ka saye shi a lokacin rakusa ka ajiye babu laifi amma in ka saye shi a lokacin karancinsa da lokacin tsadarsa ka ajiye shi ka yi kuskure in ya zama zamanto akwai cutarwa ga mutane to shi ma wannan ba kowane abinci ne wannan sharaɗi na farko kenan wato sharaɗi na farko ya zamanto abinda za ka sayar ɗin nan bai zamanto ka siye shi ba a lokacin tsanani da ƙarancinsa ka siye shi ne a lokacin rahusa da yalwasta to in kai wannan ya halatta ka ajiye sharaɗi na farko kenan sharaɗi na biyu ya zamanto cewar idan abincin da wannan abin da ka saya a cikin garin ka saya ba zuwa kai ka kawo shi daga wani waje ba idan fita ka je kai kwantena ce ka kawo hmm, ka kawo ta shi ne wanda Umar yake faɗa a cikin wannan hadisin wanda ya kawo kaya ala amudi kabidihi akan kashin bayan dabbasa ko lokacin sanyi ko lokacin zafi ya ce wannan bakon umar ne domin ya kawo abinci ya kawo abinci kawo abinci gari a kawo shi a kasuwa to shi ne zai sanya wa mutane jin cewar hakika ana cikin yalwa sai a samu rahusa sai a samu gina tattalin arziki to wannan idan wannan ne mutum ya je ya kawo abinci daga waje ba a cikin garin ya saya ba zai iya ajiye shi yadda ya so haka zalika idan nomawa ya yi idan nomawa ya yi kamar kayi noma za ka iya kayi noman ka ka ajiye a cikin rumbu ba za ka sayar ba sai lokacin tsananin wato zafi lokacin abinci ya so mai yankewa daga hannun mutane shi ma wannan babu wani ka'ida a kanka ka fitar lokacin da kake so ka ajiye lokacin da kake so saboda kai kanka ka ɗauki kasada manomi in ya aje abinci a cikin rumbu zai yi ta rigima da ɓeraye da gafiya da ƙwari ko ba haka ba mm, da kuma 'yan bandit Allah ya kyashe mu da sharru mm, da 'yan terrorist da za su zo su samu rumbu na talakawan bayan Allah kawai su kawo babura kawai su kwashe duk kayan cikin rabbin su tafi da shi ko ma su kona su zamanto mabarnata kamar fari hmm. to kaga duk akwai garari to shi yasa shari'a bata sanya ma wanda yake wannan wani takura ba hmm. amma wanda yake ya sai abincin a cikin gari to shine ake masa wannan tafsiri an fahimta to sai na uku kuma idan ya zamanto cewar a ah, garin babban gari ne suna ba da wannan sharaɗi ne da malaman hanabila suka ambata a malaman hanabila kamar yadda almughni ya kawo ya ce ya zamanto cewar bai takura ma mutane ba ta yaya takura ma mutane zai kasance ya ce na farko ya zamanto a cikin garin da idan aka ɓoye kayan aka ajiye su a sto mutanen garin za su cutu kamar yadda aka yi shekarun baya wata shekara nan lokacin azumi mm, lokacin azumi an san ana da bukatar sukari saboda shan koko da kunun zaki ke nan sai kawai waɗansu daga an kawo sukari gari sai su sai kuma suna sai shi ba kasuwa za su kai ba sai su kai su su ajiye to a cikin irin wannan to ana hana aji abinci saboda zai takura ma mutane amma idan ya zamanto cewar gari ne gari ne wanda yake babba wanda in ka je ka ajiye ba san ma ka ajiye ba babban gari suna ba da misalinsa kamar bagdad da misra da basra da dimash to wannan koyewa bai ma halitta ba babu laifi saboda girman garin sai ya zamanto cewar kama ma ɓoye abincin ba a san ma ka ɓoye ba idan gari ne mai girma to amma shi ma wannan ya danganta in ya zamanto cewar kasuwa duk da girman gari din amma ana akwai manyan kasuwanni wanda yake a nan abinci yake wanda idan ba a ga abincin a cikin wannan kasuwar ba wannan zai sanya wa mutane razani kan cewa babu abinci nan da nan sai ka ji 'yan kasuwa sun yi ta waya ai abin nan a store din wani ba komai wani ya rufe store sa sai kawai mutum ya kara sai ka ji daga an zo abin da ka je da safe ka je aka yi ciniki buhu a kan dubu goma kana komawa sai a ta ai ya zamanto dubu sha biyar in kana so ka ɗauka in baka so ka ajiye kafin kasuwa ma ta kare sai ka ji ya yi dubu ashirin ana ta waya ana ta ƙara ƙara to kaga wannan akwai cutar da mutane to wannan bai halatta ba in akwai wato manya-manyan kasuwanni na'am an fahimci yanzu al'ihtikar ko da sharaɗan da aka sanya ya zamanto cewar a lokacin da ka saya ba lokacin da yake akwai tsadar abincin da rashinsa ba ka saye shi a lokacin da yake akwai yalwarsa kuma akwai sauƙi hmm. sai ka saya don ka ajiye shi sannan na biyu ya zamanto wannan abin da ka wannan abin da ka ajiye ɗin ba ka same shi ba ne ta hanyar ciniki a ka same shi ta hanyar kawo shi daga wani waje ne ko kuma ta hanyar noma shi babu laifi in ka same shi ta hanyar noma ko ta hanyar kawo shi daga wajen gari ka kawo shi kasuwar gari shi babu laifi ka zamanto ka ajiye shi sai lokacin da ka gada ma ka saya sannan na uku kuma ya zamanto cewar a ba za ka ba zai bayu ya zuwa ga takura ma al'umma ba ta hanyar kasancewar garin ɗan ƙanƙanin gari ne ko kuma kasuwanni ne iyakantattu wanda ɓoye abincin zai zama to ya yi tasiri a kan mutane mm. Mm. Eh, wai wannan shi ne aiki nikin salam ɗin malam isaac wato wai mutane ne kamfani sai su je gari su je samu manoma sai su ba su dubu ashirin a kan buhu na masara a lokacin sai su ba su dubu ashirin in an noma sai su karɓi buhun masara kuma a lokacin na watakila buhun masara ya kai dubu hamsin sai su je su ba su wannan wannan shine ainihin cinikin salam don sun ba su kuɗin su su amfani da kuɗin sannan su kuma za su sun samu kayan araha sun saurara har lokacin to amma ka ga a cikin irin wannan irin wannan ya faru a sudan tsakanin bankuna da manoma bankunan musulunci da suka ba in suka ba ma manoma irin wannan a farashin yayin da aka zo sayarwa yanzu ka kamar wannan sun samu buhun masara a dubu ashirin amma a lokacin nan manomi a lokacin nan ana sai da shi dubu hamsin lokacin girbi kaga abin da manomi ya yi asara kusan ninkin kusan biyu da rabi ya yi asararsa to lokacin da irin wannan ta faru da bankuna sai babban bankin sudan a sai ya ce in dai manoma za su cutu da tashin farashi ya zamanto har ya wuce ribar da su bankuna za su samu har ya wuce sulusun abin da suka bayar wato inda dubu ashirin din nan mecece sulusun dubu ashirin eh? Eh? dubu bakwai in ya zamanto lokacin da ake sayarwa ya wuce dubu ashirin da bakwai to abin da ya haura a kan dubu ashirin da bakwai din nan to sai su dawo ma da manoma cewa wannan ribar su ce su ba za su ci riba sama da sulusi ba to wannan nau'i ne na matsalar da za mu zo nan gaba shi ne tas'ir sanya farashi na'am mu karasa qala haddasa ne an malik kuma ya zanta min hadisi an malik daga malik an yunus ibn yusuf daga yunus ibn yusuf an sa'id ibn al-musayyib daga sa'id ibn al-musayyib أن عمر بن الخطاب شوى عمر بن الخطاب مر بحاطب بن أبي بلتعة يا وجه توجن حاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع وهو يبيع زبيبا له بس الحالي أنا سير ده زبيب ناسا أتشين كاسوا زبيب شيني بوسشن دبينو وقال له عمر بن الخطاب سي عمر بن الخطاب يتشي مسا imma an tazida fi si'ri ko dai ka ƙara a cikin kuɗin da kake sayarwa wa in ma an turfa min suqina ko kuma mu dauke ka mu kore ka daga kasuwar mu to wannan shine mas'ala ta biyu at-tas'ir iyakance farashi ya halatta shugaba ya iyakance farashi to wannan mas'ala ce wadda take a akwai sabanin malamai akai idan malik rahmatullahi alaihi ya tafi akan cewa baya halatta saboda hadisin abi huraira radiyallahu anhu ya ce wani mutum ya zo ya ce wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam iyakance mana farashi ya rasulallah sai ya ce ku doki Allah sannan wani mutum ya zo ya ce masa ya rasulallah iyakance mana farashi sai ya ce Allah ne yake ɗaukakawa Allah ne yake eh, eh, eh, kaskantarwa ni ina fata na haɗu da Allah babu wani da yake da abin cuta a kaina daga gare shi a kansa daga a wajena a kansa to sannan tilasta ma mutane akan su sayar da abinsu ba a bisa abin da ransu yake so ba nau'i ne na zalunci wanda yake hana musu mallakar abin da suka mallaka to sai dai a wata riwaya daga malik ta ce ya halatta a yi wannan a wato <clears throat> ya halatta ya zamanto cewa a wato a iyakance ma masu fawa masu harkar sayar da nama a ce ga kudin naman akuya ga kudin naman saniya ga kudin naman raƙumi kar wanda ya wuce haka duk wanda yake so ya wuce haka to sai dai ya tashi daga kasuwa ya je rinka sayarwa a gidansa amma in a kasuwa ne ga farashi dan a tsayar da farashi to su kuma sun duba maslahar mutane kar ya zamanto kan cewa akwai cutarwa a gare su da kuma kiyaye kasuwa da kuma tsare kasuwa to kamar wannan abin da umar kenan ya yi radiyallahu anhu shi bai iyakance farashi ba amma cewa ya yi ga farashin da ake sayarwa to don kar ya zamanto wani mutum ya zo ya mai da kasuwar tasa shi shi kadai to idan ya karya farashi sai a ce to inda har za ka karya farashi koma gidanka gaje kai ciniki ba a kasuwa ba saboda karka cuci al'umma kar a samu don hanya ce ta samun monopoly kama yanzu idan ya zamanto kan cewar babu a in ya zamanto cewar babu kasuwa guda daya da ake hmm? yanzu kamar yadda ake yin yakin farashi price wars wanda a dukkan al'umma an san yadda take yawan faruwa ko yanzu a harkar fetur ana ta yi ko hmm? tsakanin gote da nnpc da independent Marketers. Hmm? to idan ya zamanto cewar wannan zai bayu ya zuwa ga al'umma sa amfana ko al'umma sa amfana an kaga shi kenan sai su ta yi <laughs> to shi sa ƙaunin malik na farko da ya ce ba a ƙayyade farashi a ƙyala kowa da mulkin da abin da yake mallaka sai kan cewa wannan yana da ma'ana amma abin da sayyidina umar ya faɗa wannan ya keɓanta da kasuwa ne iyakantacciyar kasuwa wadda ake sayar da abu domin ko akan wannan ma a riwayar ma da ta ce ya halatta a iyakance wato a iyakance farashi din a ce in ba zai sayar a farashin da ake sayarwa ya fitar da kasuwar sun yadda a kan cewar shi wanda yake so ya sayar da arha idan ba a kasuwa zai sayar ba ya halatta ya haka ya halatta ya haka domin fa'idar da ta kawo shi kasuwa bai cuci ya zamanto ba zai cuci kasuwar ba mm. shi yasa saboda in yana kasuwa kowa can zai je amma in yana gidansa ba sai wanda ya ga dama mm. sai ya kashe kuɗi wajen kiran kasuwa ku zo ku ku zo ku saya a gida to kaga wannan abin da zai kashe wajen janyo mutane zuwa gidansa gwaran masa ya zauna a kasuwa sannan iya yawan cinikin da zai yi yayin da ya koma gida da gwara ya zauna a gida a kasuwar saboda nan da nan kayan za su kare ya sake siyo waɗansu kayan su kare ya sake siyo waɗansu saboda haka dai wannan yana komawa ya zuwa ga shugaba da a siyasar shar'iyya da cewar tasarrufin ra'i manutsun bil maslaha duk abin da shugaba zai yi zai duba maslahar al'umma ne zai duba maslahar al'umma ba maslahar wani ba ba maslahar wani ba yanzu kaga kamar abinda a saboda wahalar da aka shiga kan kan farashin shinkafa yadda shinkafa ta kai wajen an ta wuce dubu ɗari tare da cewar gata akwai kuma an samu kamfanonin an sauƙaƙa musu sun samu yadda za su yi shinkafar kuma manoman masu yi saboda an hana shigo da shinkafa daga waje to amma kwan a samu sauki sai suka haɗa baki farashi ya rinka tashi ya rinka tashi ya rinka tashi da haka hukumar gwamnatin tarayya sai ta bada license ga waɗansu 'yan kasuwa su shigo da tamfare da su masu don ya to an samu munafasa in aka samu munafasa sai farashi ya yi ƙasa kuma ya hanga abin da ya faru kenan yanzu shinkafa ta koma dubu sittin aka ce ko? eh? ta koma nawa hamsin da biyar zuwa sittin kar ku ce ba na cin shinkafa ban san farashin shinkafa ba <laughs> eh, to amma kun ga wannan shi shugaba dole zai auna ya gani tsakanin a samu sauƙi yayin da halin tsanani ya shigo ma mutane da kuma kar kuma wannan policy da zai yi ta karya masana'antun da aka kafa da suke yin shinkafar manoman da suke noma su daina yin noman saboda haka yadda zai yi balance akan wannan shi ne dole sai ya duba abinda yake maslaha ba zai yi abinda yake zai faranta ma wanda yake so ya faranta ma ba a'a ya zamanto manufarsa maslaha ga al'umma baki daya to shi ne wannan yake komawa ya zuwa ga shugaba amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya ƙi yin ya ƙi iyakance farashi ya ce ku Allah maɗaukakin sarki shi ne yake ɗaukakawa shi ne yake yalwatawa shi ne yake saukewa kuma shi ne al-musa'ir inna Allah huwa al-musa'ir shi ne yake sanya farashi wa huwa al-qabidul basit shi ne mai danke arziki shi ne mai shimfiɗa shi ya ce ba na so na haɗu da Allah alhali na cuci wani saboda wani wani yake nuna policy din gwamnati idan aka yi da nufin a cutar da wani to alkiyama shugaba za a siya fuskanci hisabi wajen Allah tun daga shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba na san ranar alkiyama in samu in sadu da wani yana nema na akan na cuce shi Sau da aka sai ya kyale wato yancin kasuwa kasuwa tana da yanci abinda ya abin nan free market free market na'am sai hadisi na karshe قال وحدثني عمال برم كارس حديثي لك الشيء نعم قال وحدثني عن مالك وما يزن تامن حديثي عن مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان شوى رواية تارس كيشي شوى عثمان بن عفان رضي الله عنه أمير المؤمنين آمين kana yana anil hukurati ya kasance yana yin hani ga boyewar abin ga boyewar kayan masarufi boye hmm. kayan masarufi domin farashi ya karu yana hanawa to duk inda kaji an ce shugaba ya hana to yana hanawa ne domin akwai cutarwa ga al'umma eh, saboda haka ba shi yasa ka ga an samu saɓani tsakanin tabbatarwa da rashin tabbatarwa kaga a cikin riwayar Umar umar ya ce wanda ya kawo abinci in ya so ya ajiye in ya so ya sayar duk yadda ya so yadda Allah ya so masa nan kuma sayyidina Usman ya hana to wanda zai nuna masa kan cewa yayin da aka halatta to babu cutarwa ga al'umma yayin da aka haramta akwai cutarwa ga al'umma shine babu wato shine babu din yanda ake nunawa saboda haka abin da ya shahara mutane suna cewa hodin haramun ne a musulunci a'a ba haramun bane mutlakan akwai tafsir kuma ina fata an fahimci wannan tafsir din yanzu ko masu masu sayan albasa suna ajiyewa eh, da koyaushe duk shekara an ake noman albasa sai kayi ta jin ana ta mana fatawa akan wannan to kun ji bayani insha Allah yanzu kuma za ku iya ba da fatawa a kai na malam uzair to eh a yana da to subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu